a jamhuriyar nijar ana ci gaba da mai da murtani bayan harin da kungiyar boko haram ta kai a garin boso a ƙarshen makon jiya inda kungiyoyi na majalisar ɗinkin duniya ke ci gaba da ɗaukar matakai domin tallafa mutanen garin na boso da suka yi gudun hijira sandiyar wannan mummunan lamarin kamar yadda jami'in majalisar ɗinkin duniya mai kula da 'yan gudun hijira jamhuriyar nijar muhammadu gide ke cewa yadda muka ji labarai a bakin mutanen da suka gudu daga can suka ce yawancin mutanen da suke zanna a boso wai haka babu kowa sun baro garin farin garin da suka fara zuwa shine tumur wani kauye ne da yake a nan kaman kilo talatin daga boso cankin kuma da suka zanna suka gani kamar su tsira ba har yanzu dai sai suka ci gaba da tafiyar tasu suka iso har wajen babban guduran da yake nan bisa hanya da ake ce ma RNI a nan akwai garuruka da suke jeru to kowa sai ya zo inda da ya san yana da mutumin da zai karban shi dan suka tsafka wa'ansu kuma suka wuce hajjika kenan dai a yanzu matsar da gare mu ba a san ba adadi nawa ne mutanen da suka je gari kaza ko gari kaza a yanzu labarin da gare mu kayyukan da ake samun su shine ana fara da kablewa bancin kablewa akwai wani gari da ake ce ma kincandi da kincandi akwai wani gari da ake ce ma gagam da gagam kuma sai difa wani ba kamar ba a samun su a wani wuri amma a nan ne yawancin suke A ranar jiya da Alhaji Isu Muhammadu shugaban kasar ta Nijar ya kai wata ziyara ta gauga in na babban birnin kasar Chadi inda ya ganawa ta garin da garin da takwaransa Idrisa Debi Itino na kasar ta Chadi tare da halartar shugabannin tsaro na kasashen guda biyu da kuma shugabannin rundunonin tsaro masu jagorancin askarawan kasa da kasa da ke fafatawa a kewaye da tafkin Chadi da kungiyar ta Lidda Awati wal Jihad da ake cema boko haram inda bangarorin guda biyu suka ce ba za su zarta idanu ba 'yan boko haram na aikata irin wannan danya aikin da suka gudanar a garin boso wanda ya saba kwata-kwata da karantarwa ta addinin musulunci kuma sun ɗauki alwashin cewa a nan gaba za su kai farmaki irin na ayi ta ta kare da wannan kungiyar game da irin biyan bukatar ta hukumar ta majalisar ɗinkin duniya ke iya kawo majanguriyar ta nijar game da abin da ya faru a garin na boso malam muhammadu da reshen hukumar ta majalisar ɗinkin duniya mai kula da 'yan gudun hijira a nijar na cewa to abin yake kamar mun kungiya ce mai taimaka ma gwamnati kenan yanda gwamnati ya gani yake so ya tabbatar da harkokin shi a haka in ne muke bin shi a dangancin da yanda dokoki suka faɗi yanzu dai a yanda muka gane ba su da niyya a tara su a wuri guda su ake kamar mutum inda Allah ya sa nan ka nan mutum sai muka a nan ne za a da a kawo maka taimako gwamnatin jiha ya ba mu mutane suke taimaka mun a yanzu mun har awon mutanen da suka gudu amma a yanzu daga jikin makwara su sauran garurukan a yanzu dai harkan kwanciyar hankalin ta hana mu kai a nan so da muka musu shawara suka ce a yanzu a hana ga aiki a wurin ni haƙuri kaɗan aka kare aikin sai mu mu samu zo mu yi awon amma dai niyyar mu daga an fara samun mutane nawa ne adadin su a nan garin da sauran garuruka za mu fara kokari a kai musu taimakon da suke bukata in ka tambaye su kaman su zana matsalolin da gare su da bukatan da gare su a yanzu da suke a garin sai su harce maka da daki inda za a kwana shine mafarin abun da suke bukata abu na biyu da suka gudu daga can eh, boson daga tumur din ba su samu damar ɗauko kayayyakin su kenan suna bukatun tagarmi suna bukatun tukunya in za a yi dafa yanzu kuma lokacin damana ya shigo ga saboro ciwon mai malaria suna bukatun mutikiyar da sauransu hallo kuma cikin maganganun nasu suna kwatanta suna da bukatun abinci dan a cikin su ba wanda ya samu biyo da wani abu kuma su dauka yanzu yanzu ba sai ku samu taimako ba haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar.